ashirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji lamir bakwan safe a gidan iyayensa ta yi masa don baya son mahaifinsa ya san ba a gida ya kwana ba kuma ga tafiyar da za su yi abuja tare wadda ya doje wa tafiyar amma sanatan ya nuna masa muhimmancin tafiyar tare da shi muka ce suna bayan mota su biyu a zaune direba na gaba shi kadai suna ta 'yan tattaunawa bisa wasu al'amuran da suka shafe su sun yi nisa a hanyarsu ta zuwa abuja don suna dab da diko junction sanata ya jefa maganar da yake son su yi da ɗan nasa wanda shi lamir ɗin bai yi masa ba ya ce lamir ya kuka je da yarinyar da kake so ka samu ganin nata kunzanta to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba lamir ya ja wani dogon numfashi da kere iya sauke shi saboda zulumi akan al'amarin maisha ya dan dubi sanata kafin ya iya magana na je jiyan amma har yanzu ban samu ganin ta ba lallai na yadda da zancen ka yarinyar nan mai daraja ce kuma mai tsada ce ga mai kudin da baya da sa'a zan ci gaba da juriya har allah ya sani dace da ganin ta. ya ce ga dukkan alamu kamar ba ta yi amana da kai ba to me zai sa ba za ka haƙura da ita ba Hmm? in dai ba aurenta kake so da gaske ba ka je ka nema cikin 'ya'yan kawayen momin ka mana ko 'ya'yan abokaina don na san babu wadda za ta yi tozali da kai ta iya kau da kai ba tare da ta yi na'am da bukatar ka na aurenta ba ya girgiza kai wallahi dadi ba zan iya haƙura da son aurenta ba momi ma na gaya mata ku dai ku taya na addu'a kada in rasa yarinyar nan don ni ma za ku iya rasa ni cike da mamaki sanata ke kallon dan nasa lamir kana cikin hankalinka kuwa kaga ka natsu ka gane cewa idan mutum ya samu abu a rayuwarsa to allah ne ya kadari zai samu idan kuma ya rasa to daga allah ne ka yi haƙuri idan matar ka ce babu makawa sai ka aure ta zan ci gaba da yi maka addu'a sannan zan shige maka gaba wajen neman aurenta ina goyon bayan ka don nima yarinyar ta burge ni mahaddaciya ai a ce. kalaman mahaifinsa sun nutsan masa da zuciya har zuciyar tasa ta ba shi shawarar da ya nemi maisha a waya kila idan ya ji muryar ta zai ƙara samun natsuwa yi ta kira ba ta ɗauka ba har ya fi da tsammani don yana tunanin ko tana jarabawar da ta ce masa za ta yi yau sai ya ji an ɗaga waya tare da yin sallama ya amsa mata sannan ya ci gaba ran gimbiya ya daɗe da fatan kin tashi lafiya ta amsa lafiya kalau sai dai don allah kada ka ƙara kira na gimbiya don ba ita bace yi wani murmushin nishadi wanda yake tunanin zai iya sata zuciyarta da shi yace wallahi ke gimbiya ce a gurina tun daga gashi kina mulkin zuciyata sonki ya hana ni sukuni tamkar zan yi hauka saboda mayan sonki jin waɗannan kalamai da lamir ke zubowa baya ko jin kunyar ga mahaifinsa kusa da shi ya sa sanatan ya ɗan juya masa baya ya mai da hankalinsa sosai kan jaridar da yake karantawa ta ce ni yanzu ina sauri ne za mu tafi makaranta muna da jarabawa ka bani nan da sati ɗaya zan neme ka bayan na kammala jarabawar sati ɗaya bai yi yawa ba ma'isha bai yawa ba don ba na son ina jarabawa a dinga ɗauke min hankali wayata ma ba koyaushe nake barin ta a buɗe ba sai an jima kafin ya furta wata kalma har ta katse wayar ya bi wayar hannunsa da kallo tamkar yana son gano wani abu a jikin wayar ya sake kiranta sai ya ji wayar tata a kashe murmushi ya yi yana kaɗa kai wato ɗabi'ata idan ta katse waya kashe ta take yi gaba ɗaya kenan karab suka hada ido da sanatan sai ya yi wa mahaifin nasa murmushi ya ce dadi kaji ta ce in ba ta mako daya sannan za ta saurare ni don tana jarabawa yanzu a lokacin za ta gama yakan eh, yana da kyau gara ta bai da hankali kan jarabawar idan ta kammala sai a yi abin da ya kamata ina son ka sa natsuwa a lamuranka ka kwantar da hankalinka insha Allah komai zai daidai yadda kake so To a can ɗaya ɓangaren an kasa samun daidaito tsakanin 'yan uwan guda biyu mufi da Halim cewa ɗaya ya haƙuri ya bar wa ɗan uwansa ya auri ma'isha kowa cikinsu ya tsaya kai da fata lalle sai dai ɗan uwansa ya bar masa. Har zama na musamman aka yi tsakanin 'ya'yan da iyayensu amma sam sun ƙin shiru. ita kuma ma'isha dama faruwa hakan take so don ta gabatar da iyayen fawaz wanda mahaifinta ya riga ya san da maganarsa kuma ma'ishan ta ce ta fi son shi ko don ta raba rigimar da za ta iya kunna kai cikin zuriya su a haraba gidan mufid ya turki ma'isha a kan lalle sai ta gaya masa dalilin ta na cewa dukkansu su haƙura ta ce ba wai ka nake yi ba ina tausayin antifarida ne a yadda na ga kuna kyakkyawar rayuwar ku ta aure me zai sa har ka yi tunanin yin mata kishiya sannan duk cikin sirikan famili dinmu babu wadda ta kai ta kyautatawa da ma'amala da dangin miji kowa na son ta idan muka yi mata haka ai ba mu kyauta ba za a ce mun ja ta a jiki mun cuce ta kasan halin mu mata da ɗaukar zafi akan magana kishi yayi shiru yana nazari zan gaya miki dalilai guda biyu da suka sa zan ƙara aure da fatan za ki tausaya wa farida alhalin ba ta da matausaya tana gasa wa ɗan uwanki gyaɗa a tafin hannu ba tare da ku kun sani ba daga ni sai ita sai Allah mu. sai ta dago idanu tana masa duban mamaki kafin ta yi magana sai riga ta dole ki ji mamakin kalamai na wallahi farida tana gasa ni zan gaya miki wannan sirrin namu ne a matsayin ki na yar uwata kuma wadda nake sa ran da izinin Allah zaki zama mata aure na farida tana da kirki kamar yadda kuke faɗa ta iya mu'amala da mutane sannan a bangaren kula da kanta da gidana babu abin da ta gaza tana da tsabta ta iya kwalliya ta iya girki tana son iyayena da 'yan uwana sai dai kash ta gaza wajen wata ma'amala wadda ta zamo ita ce jigon aure ki haƙuri ba wai zan fallasa sirrinmu ba ne zan dai gaya miki matsala ta ne ko allah zai sake tausaya min a matsayina na ɗan uwanki na jini ki tsamo ne. daga ramin halaka da zan rubuta Dalilina na farko na son ƙara aure shine saboda ina son ki so mai tarin yawa ta yadda ba zan iya haƙura da auren ki ba sai in ya zamo dole babu yadda zan yi dalili na biyu shine saboda farida ta kasa sauki nauyin haƙƙina da ke kanta yadda ya kamata ni lafiyayyen namiji ne ina da kuɗi kuma ina samun su sanin kanki ne ba a garin da nake aiki ba na iyawar yi na ta bi ni mu tafi can a wai ba za ta iya bi na can ba saboda wai aikinta sannan ita ba ta son garin to ko ba ta son zaman garin ba za ta bi umarni na ba a matsayi na namijinta sannan na zaunar da ita na gaya mata ta riga ma ta sani ba na iya jurar zaman kadaici sai na kwana biyar a can nake zuwa nan wani lokacin ma sai na yi sati biyu sannan zan zo idan aiki ya kace mai mana a ofis shin me zai sa ba za ta bi ni ba don ta dinga ɗebe min kewar ce? ita ba ta tunanin rashin ta kusa da ni zai sa shaidan ya ribaci zuciyata in bi hanyar banza me yasa wasu matan suke biyo son ransu ba su duba meye matsalar mazajensu su tsaya tsayin daka su magance musu to kin ji matsala ta da farida wadda har sai da muka sami sabani akan hakan har muka je gaban iyayenta suka goyi bayanta wai in yi haƙuri in batta a nan sai in dinga zuwa maimakon a matsayinsu na manya su hango cewa sun tauye min haƙi ko da ban faɗa ba tun da har suka gana kafe sai na tafi da ita ai sun san ina da dalili na amma suka tauye ni dole na haƙura shi yasa kawai na gagara in yi aure na ta je ta yi ta riƙon aikinta ni kuma in samu wadda za ta riƙe ni gangam nima na kuma haƙaƙe zaki iya tattali na fiye da tunani sannan ba dole ba ne idan na zo ƙarshen mako fari da ta yi tattali na irin yadda nake so ba za ta zauna ta kula da ni ba yau tana da buki gobe suna maimakon cikin kwanakin da bana nan ta dinga ziyarce-ziyarcenta lokacin da na dawo ne kuma sai ta zauna da ni wani lokacin haka zan zo in gama hutun ƙarshen mako na ba tare da ta kula da lalurata ba shi me kike tunanin zai faru da ni idan ta ci gaba da tafiyar da ni a haka duk waɗannan bayanan da mafid ke yi idanun ma'isha a ƙasa suke saboda kunya da al'ajabin irin abin da farida ke wa ɗan uwanta in bayan ya faɗa babu wanda zai sani ba kowa ba ne ma zai yadda suna da matsala a zamantakewar aurensu irin yadda a zahiri take nan nan da shi shi ma duk abin da take so shi yake mata duk wani abu na zamani na matan gata sai dai ka fara gani a gurinta kuɗi in dai ba su fi ƙarfin samunsa ba zai bata ta ta sayi abin da ranta ke su allah sarki ashe shi kaɗai ya san gashin da take masa wanda ba kowa za ka iya tara ka gaya wannan matsalar ba sirri ne babba na ma'aurata wanda idan ba a gyara ba sai a yi ta rigingimu tsakanin ma'aurata a rasa dalili idan mijin mai kawaici ne. idan ba mai kawaici ba ne kowa gaban iyayenta faɗin irin rikon kai na kashin da take masa zai sun shiru dukansu kafin shi ya sake magana kin yi shiru esha don girman allah ki tausaya wannan hali da na daɗe a ciki wallahi ba na son in faɗa wa halaka haƙuri na ya kusa ƙarewa tunda na lura ita faridan ko a jikinta so take in dawwama a wannan haƙurin da nake yi ni kuma na so mu gazawa ina tsoron haɗuwa ta da mahalicci na idan na bi son zuciya na kai kaina inda ba halas dina ba mai ta numfasa ba tare da ta yadda son haɗa ido ba ta soma magana na ji duk bayananka kuma na tausaya maka inda dai halin da kake ciki kenan fari da bata kyauta ba amma me zai sa tun da ta ji maganar za ka aure ni ka koma ka sake zama na musamman da ita ka gaya mata dalilan da zai sa ka ƙara aure in har za ta gyara yanayin zaman ku me zai hana ka yi haƙuri da ƙara auren don na san ko ka rasa ni za ka iya neman wata ka aura a dalilin kana cikin matsala ni a nawa ganin da sabon gini gara ku gyara tsoho ku lallaba a haka matsalar ba wata mai girma ba ce idan ta gyara shi kenan ko ya gyara zaman sa ya fuskance ta sosai duk da ya lura ta ke yadda su haɗa idanu ya ce wallahi mun yi zama da ita sau ba adadi akan zan ƙara aure idan ba za ta gyara zaman da take da ni ba amma sai ta share ita a ganinta ba zan iya ƙara aure ba sai da ta ji lalle da gaske zancen aurenmu yana kara kaina a mu shine fa ta soma shiga tayanta har ta dan soma gyara wasu abubuwan idan na dawo ƙarshen mako tana zama ta kula da ni ba ta zuwa ko ina sai in ya zama dole ta ce ka gani ko wallahi za ta gyara sosai ma don kuwa farida tana da kirki sosai ta iya mu'amala kila dai kai ma kana da matsalar shi yasa ke kada kai eh ina da tawa matsalar don ban yadda in zauna cikin takura da kiwa ba alhalin ina da mata gara tun yanzu ma ke san matsala ta bani da haƙurin wannan maisha ji ta yi kamar ƙasa ta tsage ta nutse ciki ta ɓoye saboda tsananin jin kunyar kalaman mufid shi kuma ko a jikinsa iyaka gaskiyar zuciyarsa yake gaya mata ko za ta dubi matsalarsa ta tausaya ta aure shi ta yi magana kan ta ƙasa shi kenan ni ma zan duba in gani idan zan iya amma fa dole ka nemi sulhu da halim idan ya bar maka to in kuma ya ƙi sai ka ci girma ka bar masa shi fa bai da mata wani girma ni bai ji kunya ta ni yayansa ba ya iya haɗa hanyar takara da ni sai ni ne zan ji nauyinsa don bai da mata mata ai ga sunan bai a gari sa'ar aurensa ke matan manya ce irin ke ma kin san halim ya yi miki yarinta to ai gara yaron tun da ni ma yarinya ce ina tsoron kada in haɗu da wanda zai kasa haƙuri da yarinta ta oh ni kenan kike nufi ba zan iya da yarantaki ba tunda na fallasa miki matsala ta ta rashin juriya ta ko? ta langaɓe kai Allah ni ba haka nake nufi ba ni dai ku je ku sulhunta kanku duk wanda ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa to shi mai cikakken imani ne yayi dan murmushi ki haƙuri wannan tunatarwa zan yi amfani da ita ne amma ba a gurin neman aure ba saboda shi ai umarni ne na Allah tana shiga kwaridon da zai sada ka da babban falon abansu sai suka yi kicibi zalim yana kallon hanya ga dukkan alamu ita yake jira sai ku ta dubi shi a ah, ya halim dama baka tafi ba